a kokarin da take yi na samar da tsayayyar wutar lantarki a Najeriya. Gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar kungiyar ƙasashen Turai sun kaddamar da wata tashar bada wutar lantarki a garin Gwangwam a ƙaramar hukumar Ijebu ta Gabas da ke jihar Ogun da yake jawabi a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya. Ministan wutar lantarki ayyuka da gidaje na Najeriya Baba Babatunde Fashola wanda ministan ƙasa a ma'aikatar Suleiman Zama ya wakilta ya ce kaddamar da wannan tashar bada wutar lantarki alama ce ta muhimmancin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa samar da wutar lantarki ga yankunan karkara. Part of the implementation of the power sector recovery program, government plans to increase electricity access. Mr. Babatunde Fashola ya ce aiwatar da wani sashe na wutar lantarki zai ƙara samar da wutar lantarki a ƙasan nan. Fashola ya ce wannan zai ƙara tabbatar da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na samar da wutar lantarki ga jama'a mai ƙarfin megawatt dubu bakwai. Ya ya ba da tabbacin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta sama wa jama'a wutar lantarki musamman na yankunan karkara. Da yake jawabi, shugaban tawagar kungiyar kasashen Turai Mr. Queen Kulenius ya ce an kashe miliyoyin kuɗi na euro a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki. 160 million euros have been committed in the current programming phase for actions in the area of access to electricity. Mr. Queen Kulenius ya ce an kashe euro miliyan ɗari da hamsin a wajen samar da wannan tashar wutar lantarki shi ko gwamnan jihar Ogun sanata kulle a mosun ya ce duk masu ruwa da tsaki a wajen samar da wannan wutar lantarki za su ba da nasu kaso kana gwamnatin sa za ta yi duk abin da za ta iya domin ganin cewa ta raya yankunan karkara ana sa ran tashar wutar lantarkin za ta baiwa gidaje 487 isassar wutar lantarki Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan Ibadan a Najeriya.